Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Lelewar ma'ana farin wata kashi na tamanin da biyu na marubuciya Fatima Muhammad Gurin wanda ni mama ne muke karanto muku. Zaira ce ta shigo tsam ta tsaya a wurin yayin da su ma suke kallanta. daskarewa ta numfashinta na barazanar ɗauki a tsabar wani kullutun bakin ciki da ya taso mata a take idanuwanta suka ciko da kwalla kallon jikinta ta yi les ɗin ne tun ɗazu to ya aka yi ta bilkisu har ta sauya kaya juyawa za ta yi za ta koma ta ji muryar shi ya kira sunanta dakatawa ta yi kamar ta tafiyar ta sai kuma ta juyo daidai lokacin da bilkisu ta miƙe daga kafa shi ta zauna a zaune fuskar ta babu yabo ba fallasa ba tare da hakan kowacensu ba ya fara nasiya sosai ya jawo hankalin su ga zaman lafiya kuma gargaɗi duk mai niyyata da fitina ba zai ɗauka ba ko da wasa zahira ta kama girman ta yayin da ita kuma bilkis ta girmama ta saboda ita ta zo ta samu a gidan ya kuma raba musu kwana inda cikin adalci irin nashi da yake saka ran ya daure da halin da zahira take tunda tare muke da ke bilkisu na akalla wata uku yau mun dawo ɗakin zahira ya kamata na sauka mata kwana biyu sai ki karba inda wani mai magana sai ya yi zaira na gyara zama ta ce to me ya kawo ta bayan ta san yau kwana ne kwana na ne har da wani sauya kaya bilkisu bata kalle ta ba saboda abin da ya dame ta ma ya dame ta bata taba tunanin haka za ta ji ba a sanda a ayi ne raba musu kwana a ce haka mace take ji a duk sanda ta kalli wata mace da sunan matar mijinta Auziya ta fara a ranta tana roƙon ka Allah ya bashi dan galaba a kanta. Tana fata ta zauna da Zahira lafiya saboda ita ce ta zo ta same ta, ta kuma aure mata miji. Ita Zahira ce take da ikon kishi da ita ba ita ba. Ɗauke idanuwan shi da kanta ya maida kan Zahira ce saboda ke kike da girki ba shine zai hana ni kibancewa da Bilkisu ba. Ba shine zai hana ni shiga ɗakin ta ba. san ci abincin ta in ya kama ma ina da bukatar ta zan yi, addini bai hana ni ba. Saboda kawai ranar girkin ki ne, bai kamata yanke kula ɗayar bakin fahimta ko? Harara ta wasu a Bilkisu da har yanzu bata gama tattaro ta ba, ta ce wallahi ban yarda ba. Abin da ma ba zai yiwu ba kenan, saboda kawai ni din mai laifi ce a gare ka shi ne zai sa na zauna na yi shiru ka tare mini haƙƙi akan wani dalili. Wani addini ne ya baka wannan dama saboda kawai ita ce matar so ko? sai lokacin bilkisu ta ɗago ta ce ni da abin da ka zartar daidai ne a gare ni zan iya tafiya kallon ta yake yi duk ganin yadda yanayin ta ya sauya sai ya ji samurin shi ba daɗi yana son ta sai dai ba shi zai sa ta ya hakkin zahira ba jin ya yi shiru bai amsa bai sa ta dago ɗago idanuwan ta da suka ɗan sauya ta watsa mishi dama abin da yake so kenan cikin kulawa ya ce kina lafiya kawai da kanta ta yi, hawaye na ciko mata ido ganin kamar tambayar marainin wayo ce yake mata a hankali ta ce kaina ne ke ciwo kafin ya yi magana zahira ta ce auni ce mama hukaciya ko rutsa idanuwan shi ya bude tare da wasa mata ya ce zahira ki kyale yadda allah to bari ki ji akwai wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dakin hafsa sai ta tafi unguwa sai ya kira rabi a kwarkwarar shi ya kwanta da ita akan gadon hafsa kuma ranar girkinta da ta dawo ta fahimta sai ta je gare shi da magana saboda kishinta da ya sauka ta rikice mishi tana shirin tayar mishi da hankali sai ya alkawarin ya haramta wa kanshi Rabi'a har abada ta je ta samu kawar tunana Aisha suna ta murna a daidai lokacin aka saukar da aka saukar da ayar ta ya ayyu lazina amanu limata harrimu ma ahallallahu lak har zuwa karshen ta ya ku waɗanda kuka yi imani ya za ku haramta wa kanku abin da Allah ya halatta muku ki yi duba cikin suratul tahrim saboda haka idan na kwanta da bilkisu a ranar girkin ki ban ga kamar na yi wani zunubi ba kin fahimta ko shiru ta yi saboda ya kashe bakinta sai da ya ja numfashi kafin ya ce filis in zaki nutsu ki zaman lafiya ki nutsu ya kalli bilkisu a hankali ya ce zaki iya tafiya ta mike da sauri ta shiga ɗakin shi ta ɗauki hijabinta ta fito ba ta kalli su ba ta gangara a da kawai take yi Allah ya rage mata wannan kishi Allah ya sanya mata zuciya saboda ji take kamar ana zuba mata ruwan zafi har wani gumugumu take ji tana sauka ta shiga bangaren ta bata kula su Islam da suke falo ba ta shige ɗakin ta wani irin kuka ne ke zuwar mata sai dai tana kokarin maidawa kayan ta cire ta ɗora tawul ta fada ban ɗaki ruwa ta wasa tana fitowa ta zura guntuwar rigar bacci nylon ta kwanta tare da kashe wuta su sa'ar ta sun su Islam za su kula da su har su kwanta Rutsa idanuwanta ta yi tana kiran sunan Allah. ta ce ta fara rinkin. Anto suna kamshi ta gani tana dagawa ta fara kuka. Sakin baki ta yi tana sauraron ta sai da ta sagaida kafin ta ce ya Bilkisu yau kuma me ya faru kwa kun fara faɗan masoya ne. Kai ta girgiza ta ce zuciya ta ce take yi min zafi anti dama haka kishi yake ki bani shawara don Allah. Murmushi anto suna ce ta ce kishi ya fa haka Bilkisu. amma ba dole ki hakuri ki ba ta girmanta ke kika je kika same ta ko ba ta girme ki ba tunda ita ce fara ita ce babba bare ma ta girme miki zaki ki yi hakuri da wasu abun wasu kuma za ki kanki yanci dukkan ku zama abu ɗaya kuke kamar yadda ya sa kuɗi ya ta haka ki ma ba sadaka aka ba shi ba ki yi ƙoƙarin danna kishin ki sannan ki guji complain yawan mita da korafi san ba shi da kyau tun kana yi ana sauraron ka har a fara gajiya da kai sannan kissa ki iya tako sosai a gaban shi ina fatan kin fahimta babban makami kuma shine adda Allah ya baki hakuri ya sanya ya miki kishin kikin ji bayan da ya gangaro mata ta share ta ce nagode anti ni ma babu komai Allah ya shige mana gaba ta ce sannan kuma ya shigar da karar su mama wallahi ina tsoron abin da ya shafi matar nan ya ce anti za ta iya rusa min farin ciki na da na dan samu ita din duhu ce mai dakile duk wani hasken farin wata da zai shigo rayuwata Anti ta ce ai yanzu ba da bane Bilkisu wutsiyar rakumi ta riga ta yi nesa da ƙasa. Ko kin manta barista a yan sadiki ba kike aure. Sannan ke din barista Bilkisu Alhassan Yarima ce. Ko kin manta ki kwantar da hankalinki kamar kin yi ba ya mutu. Allah muka rike ba wani bakin jiyar gidana. na? kin ga dadin Zarati ya dawo sai an jima. Daga haka ta kashe wayar murmushi ta tana ajiye wayar. Ko ba komai antu suna ta ɗan saukar mata da abin da take ji. Shi kuwa bayan ta yabu da kallo sanda ta wuce har ta bace wa ganin shi. A jiya zuciya sauke kafin ya kalli Zahira. Kallon shi ita ma take ya ce ke kam Zahira ban san lokacin da zaki hankali ba. Hmm. Na dawo kin ganni kin san daga rashin lafiya na tashi. Babu ya jiki babu sannu. Sannan kin mana abinci ba za ki iya saka min nawa a matsayina na mijinki ba ki hauro min da shi ki kawo. Sai kika haɗa ni da mutane haka ake yi? Turo baki ce ta ce ai ni kullum ne ce mai laifi to sorry ya jikin naka. ɗan ta ya ce ba zan amsa ba sai da na roka murmushi ta yi shi ma ya ɗan yi murmushi ya yi hakan ne don ya kashe bakin mitar ta sannan yana son zaman lafiya wanzu tsakanin su baya so ɗaya ta ɗauka ya fi son ɗaya ɗaya ne shi ya yasa nikewa ta ta ce to bari in je in kawo maka abincin ya ce a'a na ci ko kin manta yanzu karfe tara ta ce haka ne to shi kenan bari in je ne wanka sai in damu kwanta ya ce shi kenan kafin ki dawo zan shiga na sallami su sa'ar tana so ta mishi maganar tana tsoro kar ta tonawa kan tasiri fita ce ba tare da ta ce komai ba mike waye shi ma ya bi bayanta tana rufe kofar bangaren ta yana shiga bangaren su bilkisu suna nan zaune ya same suka ce san da dawowa yaya ya ce yauwa ina sa'ar da likil nana ta ce sun yi bacci suna ɗakin su dan ya fara shiga ya shafa musu adda kafin ya fito ya shiga ɗakin bilkisu duhu ne ya mishi sallama hakan ya sa ya ji zuciyar shi ta ɗan tsinke ba dai kuka ta yi ba gadon ya isa ɗan hasken da ke ratsowa ta ban ɗaki a hankali ya ce bebi ɗagowa ta yi sai ta saka hannu ta kunna fitilar da ke bakin gadon tana miƙewa zaune ta ce bebi ba ku kwanta ba me kake yi a nan kuma wani irin sanyi ya ji a zuciyar shi na yadda ta yi mishi magana zama yana rike hannunta ya ce ya ciwon kan naki kin ji sauƙi yanzu kai ta gida tana murmushi idanuwanta yake kallo ya ce kin yi kuka ta ce ina tsoro ne shi ya sa ta amsa kai tsaye ne saboda ta san shi yanda ya mata farin sani idan ta yi kuka ya sani idan tana cikin farin ciki ya sani daga muryar ta yake ganewa ya san ta fiye da yadda ta san kanta matsowa ya kuma ya ce tsoron mai kuma bebi fadawa jikin shi ta yi ta zagaye hannunta cikin muryar shagaba ta ce ina tsoron rasa ka ne mamun muguwa ce shi ɗaniya ce ina tsoron abin da zai biyo baya shafa bayan ta ya ce kin manta an ce rana dubu ta barawo ɗaya rakta mai kaya ta gama cin gashinta a yanzu lokacin mu ne insha Allahu alkhairi ne zai biyo baya kar ki dami kin ji kai ta gida ta ce to suna Abuja ta ya za a fara shari'a da su yana buga bayan nata a hankali ya ce suna nan yola komai ya kare sun dawo da sauri ta muke ta ce ban gane ba komai ya kare ta yaya cikin zasan mamaki ta magana ita ba wai saboda kudin ta bane no ta san da kamar ruya a ce har kuɗin abi ya kare a yan kananan watannin nan murmushi mai kyau saki ya ce labarin na da tsayi yanzu ki huta sai goben Allah kai mu duk zaki ji kai ta kiɗa ba ta so ba sai dai mai yana son kasancewa da matar shi kamar yadda zuciyarta ta wasafa mata ne murmushi ta ganin yana kallanta ta ce sai da safe tabara tana kwanciya baki ya turo yana waro ido tare da kallanta. ita ma idan ta kalle shi ya alama mene yace haka zaki sallame ni shikenan ba shikenan sai da safan da zaki muna ai ba haka muka saba yi ba ya faɗa yana kallanta mike wace kamar za ta rungume shi sai kuma ta waske ta kwanta rukuwaninta yana cewa ai kuwa baki isa ba ni zaki wa haka jawo ta daga kwancen da take mayar da kanta kan cinye shi yace zaki sama na fasa tafiya za ta magana ya kwantar da ita tare da cewa ta shiru yana bubbuga bayanta tun tana kallon shi tana murmushi har baccin gaske ya ɗauke ta limshe idan sai ya mata da bacci ya kwantar da ita ya tashi ya kashe wuta dama ta gaji sosai shi yasa baccin ya ɗauke ta da wuri fitowa ya falon ya tarar da islam ce kawai a falon tana tsaye wurin danin tana shan ruwa har sun kashe wutar falon da komai sai da safe yaya cewar islam allah ya tashe mu lafiya furta yana fita sai da ya kashe komai na babban falon ya tabbatar kofa a rufe take kafin ya haura ya kashe wutar falon ya shiga ɗakin shi kwanci ya same ta tana danna waya kallon tuhuma take mishi bai kula ta baya shige ban ɗaki hajiya amina zaune take tana masifa a lokaci daya tana kankare ƙasar tana kankare kasar tukunya wai ummu ta yi tuwo ta bar shi ya kone sai ka ce ubanta ne yake wahalar sama musu abin da za su ci san ne shigo da kudu ba tare da ya kula ta ba ya haye ta kanta baya ta yi sai ga ta kasa. bai saurare ta ba ya shige su yana banko kofar ya kulle wanda ya biyo shi ne ya tsaya gaban ta yana hake cikin tsananin masifa ya ce na rantse da Allah babu wanda ya isa yana na cin uban wancan shegen fitinannen yaro ko ki fito da shi kaɗa mishi duka ko kuwa in kira muku polis haba yaro kamar tsatsan shedan to wallahi na fi ƙarfin shi dalla can tun da dama ai ka fi ƙarfin nashi yanzu in banda salon tsiya da rashin ta ido wannan ɗan jinjirin zaka biyo kamar ka biyo gardi uban me ya maka to ta iya ko mishi gyara tsayuwa yana rike kwankwaso ya ce auto dama ana faɗa ina karyatawa ashe uwarsu ce a bai sun fara lalata su yanzu dan wannan yaron har ya sanya shiga gidan mutane da dabara ya bu madafi yana sata abinci yau har da leƙe na ni da matata a jikin labule tsabar su ɗin marasa tarbiyya ne ka ga malam ko kotu muka je da kai wannan yaro dai ka san yayi karami a mashi hukunci kwata kwata nawa yake yau to me ma ya sani akan abin da kuke yi kai da matar taka abinci kuwa baki ya saba da daɗi ya gaba zai iya cin na nan ba ne, shi yasa ya je ya ci na kicin din naku to sai aka yi yaya kai ba za ma ka ji daɗi ba ka ciyar da mutum eh ba za a ji daɗin ba kuma wallahi ki sani na sake kama shi a gidana sai na sa hukuma sun kama shi za mu yi zama na musamman akan kwa unguwar nan ki jira ki gani magada tsiya kawai Damara take shirin ɗaura su da ku saboda abin kunya ba kaɗan yake mata ba sun yi zaman tasha tun ba yanzu ba Fita ya abin shi ya ko ta bi shi har bakin kofa tana surfa masifa Daidai lokacin suka yi karo da wani mutum a tsaye. Kai kuma uban mi aka yi maka ka tsaya kana kallo na. Cewa ya assalamu alaikum daga kotu aka turo nan ka miki wannan. Wata kotun ya ce duk bayanin na ciki idan kin iya karatu za ki iya karanta idan ko ba a yi boko ba za ki iya ba wani ko wata sai su karanta miki. Za ta fara masifa ya ce kin ga ki adana kalamanki. ki. ranki ya daɗe abin da ya kawo ni na gama sai an jima yana kaiwa ne ya tafi tana kunkunu ta shiga gidan a lokaci ɗaya tana warwarewa alhaji ilyas da ke kwanciye kasar bishiya da umu da ke gaban murwo da suka kura mata ido kafin ta gama karantawa ta kai kasa ba ta san lokacin da ta kundumo na maguzawa ba ta watsa mama menene shi ma ilyas ya tambaya cikin haɗa gumi ta ce wan mu aka kai kara kotu cikin zaro ido kamar wacce ta yi wa sarki ƙarya ta faɗi magana a rikice suka ce waye bilkisu bilkisu shikenan asirinmu ya gama tonuwa umma hadiya ta ce ya aka yi ta san muna nan waye ɗaure mata gindiya ka ina ta samu kuɗi yanzu in ta ce sai mun biya ta kuɗin ta ina za mu samu kuɗi ban sani ba wallahi ban sani ba mun shiga ku mun lalace alhaji ilyas ne ya karfin halin cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan rayuwar kenan Mun cuci marainiya Allah, ashe mu ma ba za mu wani ci moriyar kuɗin ba. Da Allah yi mun shiru. Kar kai mana baki, har kana da bakin magana kana tunanin za ka iya tona mana asiri ne cikin sauƙi haka? Sai aka ce ma a zama za mu yi mu yarda cewa mun mata laifi. Gobe gobe zan je in nemi lauya wallahi bata isa ba, daga ita har waɗanda suka goya mata baya. Ke Amina, ashe abin da ya same mu bai ishe ki ishara ba? Eh, ba za ki sadu da Kasa shi ta yi ta ce na rantse ka yi min shiru ko in duro kanka in ci maka mutunci. Oho sai in kwanta in yi bacci a je kotu wani satin ko? Ko in ce nan da kwana biyar a yi min ɗaurin rai da rai ko na kisa ta hanyar rataya to wallahi ba zai yiwu ba. Daga haka ta miƙe ta kaɗe zan da ta fice da gidan gaba ki ɗaya kuɗi za ta nemo ko ta wani hali ta ɗauki lauyan da ya fi kowanne iya aiki a faɗin yolan nan ba za ta zauna naninta ci ta ba. Yoto ko ko kwatar ranin din fa bata ci ba amma shine za a je a kai ta kotu to wallahi ko za ta yi yawo tsirara ba za ta yadda a kai ta kotu a gurfanar da ita ban za a hofi ba to masu sauraro a yanzu zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce tawo kamar kullum mama ne nake cewa ai saurare lafiya